الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكن أفريقيا تي في تري أدنى كيف الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دول لوكسي بركة من الساكس هدو أسيشن الفتوى لم يكي جيتم يمن يمال ميدو أمستن بيوكر الشافي الدين كودكما رأيونكم a yau a cikin shirma tare babban malum wato baban mu shekaru Abdul Abdullah daga tarayyar Najeriya Imam na sake maka marwa shi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mala muna ba masu hakuri eh, masu kallo hakuri sai kasance eh. mu fara shirin akan lokaci ba a ah, duk da haka mana zan ba dama domin a jan hankalin masu kallo daga bisani mu je kan tambayoyi insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله wa الرحيم wa والسلام على أشرف nabina muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in ana bi sacin da ya wuce mai bayana kan musulmi da yawa suna nan da suke su tayawa su kisayawa su tambi menene musulunci kuma me yasa ka halce su me suka zo ya duniyan nan kuma ina suka fito ina za su kwana kuma ina za su tafi me suka zo yi kuma nan gaba me za su yi yasa kuma aka harce su mu dai allah ne harce mu farko wanda ba a bai shawarci kowa ba duk kowa ya samu kansa na an kusa an haife shi to amma da muka zo shan ya tura annabawa ya nuna cewa ga abin da ya sai harce mu zuwa mu yara na aka haife mu a ciki aka haife mu halitta ne shi ya sa kayansa shi ya sa komai shi ya haje mu bani adam ya fifita fiye da kowane halitta kuma ya tura manzanni cewa sababin halittar mu a ban kasan da rayuwar da zamu yi ina da manufa shi ne shi allah ne shi halce mu shi ya ba mu arziki shi ya ba mu rayuwa shi ya ba mu tunani shi ya ba mu hankali kuma ya nuna manzanni cewa duk abubuwan da ya halittansa shi ne allah mu ne bayansa kuma me muka zo yi shi ne mu bota masa mun bota masa kuma ina zan tafi lahira lahiran kuma can akwai sakamako abin da aka yi hmm. to dole musulmi ba suna ba ne ba liga ba ne menene allah ba gane wanda tashi hankali allah na ya sa alamomi ko da ba gan shi alamomin ya fi karfi kowane irin mutum da wannan alamomi ba zai ketar hankalinsa ba wanda wannan alamomi nuna cewa shi sa kowane yare kowane irin mabanguje ina da yaren sa san a cikin yare yana da suna Allah dukkin Allah sai zai yi dukkin Allah ba mabanguje zai yi mm. ina da wani sunan sunansa Allah domin Allah bai kyale bayansa haka ba ya sa alamu masu karfi wanda rana mai bayaninsa sama inda tsarin ike tafiya inda tauraro suke tafiya ba sa cin karo da juna manyan-manyan uh, tauraruwa da watanni irinsa da rana da yadda an ke tafiya da askin rana yadda ke juye ruwa girgiza inda yake daga girgije a sama isa iska kada shi sauka gurgudun bukata ya zo ya janye shi inda ke bukata ya kada iska canja zamani kuma ya sa arzikin da zamu ci a kasa ne rashin duk magunguna kuma da itatuwa da ciyawa da dabbobin da za a yanka ci da kifi da ciyawan da za a ci da noma amfani da oxygen da za mu sha kuma ya hada mu da kasa ba za mu iya rayuwa ban wannan ban da wannan a kasa kuma mutu anan nan zabir ne kuma shi ya ce da mu shi ne Allah mu bauta masa to in baka da wannan ilimin shi kana nan jinjirji ka tashi ka samu kanka ne an haife ka to shanla ya yi sa wani abu ana kira gariza mm. shahawa arziki son arziki son mace son mulki son banza son shugabanci girman kai waɗannan suna a gabanka ka kima bauta ma Allah ba ka sai ka nusu waye ubangijinka me ka zo yi ina zaka je me nan gaba ina zaka kare hmm. shi ka fara ba abin zaka yi na gan a cikin wani mija musulma hmm. a cikin jama'a ta sa wani zane ce ta bari cinyan ta aushe kuma ta yi duniya su gani don allah ya ba ta fata mai kyau saboda haka rayuwanta iskanci za ta yi rayuwanta za ta ki allah ba ta me ta zo yi ba ga saura a sai kuma ta zo ta doki ta bar nan ta bar kamar ta yayi ta yayi gindinta me take so ta ruda al'umma ta madda zina da iskanci shine rayuwanta ba sai mai ta ba to ya zama wajibi kowane bani adam isan allah shine allah shi kaɗi za botawa kuma ba za a bota masa ba shi ilimi saboda ya tura annabawa kowane annabin da ya tura shi ya shi littafi manzanni kuma wasu annabawa kuma bai ba su littafi ba mai sa su karanta abin da manzanni suka yi sau annan muhammad kuma shine cikan muku annabawa duk abin da kake bukata na ilimi da bayani na cikin qur'ani hmm. saka mumin kai zama jahil izan jinjin jin kwaya shi zai sha zuba da gine yi zina zai yi sata zai yi zagi zai yi ina nan jinjin zai mutu kuma ka ce kai musulmi ne wannan ka cuci kanka sauraka abin da muke fito mu isa da sako a wani abun da ake kira shi ne Allah mu bayan sa ne kuma ya tura annabawa shi kadai za bota masa kuma ina nan ba shi da farko ba shi da karshe Allah ne shi ne Allah ya san gibi ya san komai shi ya hace mu yadda da kana ciki ba komai ba ne ka zo a halce ka ka zama mutum ka zama rayuwanka kai kanka ba san kanka ba lafiyanka da ajalinka da mutuwanka da komai ka jahilce shi bayan ka mashe ka sa madubi fuskan ma ba za ka iya gashi da gaya ma kai ba komai ba ne to shi kuma da ya zo da ilimi ya zo da shi shi ce ka kalli sama wai harce wannan sama ka kalli sarin sama ka kalli kasa ka gani duwawan suke ka ga ya harce dabbobin ka mayar da hankalinka ka bauta masa to wannan shi da Allah da hace mu kuma musulmi ya kama ya Allah kuma ya ce fasalu ala zikri kuntum la ta'lamun in ka gane wannan kuma shi ka gane waye mai sako wanda ya kawo sako shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tambaye ka ji na Muhammad ina da iyaye an haife shi bani Adam ne amma bani Adam da ya fi kowane irin bani Allah ya fifita shi hmm. ba malaika bane ba jinnu bane ba wani abu bane daban bani Adam ne bawa Allah ne shi an tura shi an fi shi makka ne shekaran jiwa kuma yana da iyaye kuma an fifita shi da hankali da basira da tosai da zaka ina fita hankali shi an tura shi kuma mutum salihi mutum na da babu irin misalinsa mm. da basira da hange nisa wannan shi ne zai gyara al'umma mm. da iko Allah to shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya fada abin da shi yake kikirwa duk wahayi ne Allah ya sauko masa bai taba karatu ba bai taba rubutu ba shi Allah ya sauko masa Qur'ani har shekara dubu da shekara da hudu ya gagar kowa irin bani Adam a yi irinsa wannan shi ne duniya zaka sallama Qur'ani duk sitin ba wanda ya sai ce ko aya guda bai taba karatu ba ina nan Qur'ani kai kokarkin musulmi ka karanta muka ko annabi ya zo yi ya zo ne ce mu daina bota ma ice da duwatsu da tarkace da bani adam da halitta irin duk na bata lokaci ne duwan na shashanci ne duwan na rashin hankali ne wannan duk wuta ne na dabbanci ne a zubar ka buta wanda ya hace ka da wannan abuwa zuba da su shi kaɗai za a bautawa kuma ba zai ba rayuwanka shi ka kyauta zama bayan allah kowane irin halitta duk bani dan adam da dabbobi da halitta da kasa da komai ka zama mutum kirki karka cuce wani karka shiga hakkin wani ka zama mutum salihi mutum ka zama mai hankuri ka zama mai rahama ka zama mai tausayi wannan shi na addini ya hana kuma ya shashanci hmm. zuba da gini girman kai hasada zinace zinace kwaya rashin hankali duk ya hana mu wannan hmm. mu kyautata ma iyaye mu kyautata ma al'umma mu kare lafiya mu mutu lafiya wannan shi da annabawa suka zo da su shi annabin kuma yana da dokoki za mu yi yadda za ka yarda ina da kiman da Allah ya bashi shi ka kiyaye na kima baka kiyaye na kiman baka kuta ka shi saci mai zo zan tattauna wannan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka alkhairi Allah kuma ya amfana da mu da abubuwan da muka ji ah, zai kyau wani mm. sha Allah Allah ya kai mu ko gobe ko mako mai zuwa mm. yi magana a takaice akan ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata a yi eh. biya gare shi mm. da kuma abin da ya zo mana da shi Eh, masu kallon mu wannan shirin ya zo mu kai tsaye ne kuma layin babu yake za ku iya kira domin yin eh, tambayoyin ku mm. alashin tambayar suka zo mata whatsapp ce salamu alaikum wa rahmatullahi ina malam fatan alkhairi mm. ya ta ce mana tambaya ta ita ce eh, shin yi wa yaro ko yarinya tsarki yana kare alola ne tabar na samu wanda yake da alola shefa da kan kashi ko fusari ko yan wanke ko ya sa nusa a ciki bayan gida ko ya yi ma yaro abin alwala yana nan abin da ake so ya wanke hannunsa amma ba ci mutum yana da alwala mm. da ya taka kashi ko fitsari ko ya ma yaro sarki sa ya kare a'a taba na gesa na alwala yana nan mm. taba na gesa kuma wanke shi ake yi ba alwala ya kare ba ba za a ci mutum yana tafiya ya alwala ya taba na gesa ko ya taka wani abu ce alwalansa ya kare ba haka ba ne to Allah saka ta ce tambaya ta biyu kuma shine eh, ya halatta mutum ya kawo maka gero kwano biyu ko kwano uku ka canja masa ah, ka bashi dawa eh, ya halatta ka dama ya baka gero kwano uku hmm. ah, ka bashi dawa kwano biyu ko kwano daya hmm. sun saba juna akwai shede babu jinkira ciki ina baka mika masa hannu da hannu amma da gero da gero ne to bayan da za a yi a fifita su mm. ya zama jeru kwan akwai jeru mai fari mm. wanda ake yawa ah. Ah, za a iya an bashi ba za a ce a karba kwano biyu ba ah. wannan mai kyau a dukkan su zama kwano daya daya ne eh, kuma shi ba za a tafa a ciki ba ba za a karba mai yawa mai kyau wanda ke fari mm. a karba jeru kwano daya wani kwano biyu ba zai ba saboda simfin su daya ne eh, idan jinsu su daya ne ba za a yi haka amma zan iya da ko jeru in bayar a dawa kwano biyu ko a ba da masara ko wata yaba na to sakar. alkhairi mm. ta ce salamu alaikum ah, malam an ce idan mace ta rasu a lokacin haihuwa ta yi shahada mm. to malam wai shin lalle ne ah, sai lokacin da take cikin nakuda sannan za ta samu wannan shahadan ko kuma dan eh, ciwon da yake biyo bayan haihuwa ma a ce cikin na ciwo mm. ko kuma maranta na ciwo da makamantansu ah, sai ta mutu misali bayan ta haihu shin tana cikin wannan shahada don sababin sababin haihuwa daga nakuda har lokacin haihuwa har lokacin da ke cikin ginin biki wannan rubuce mutu sunan sai ya mutu a cikin wannan mm-hmm. don ta haihu wani gini ya sinke mm. ta haihu ta fara rashin lafiya ko karancin gini duk mm. waɗannan na kira lokacin haihuwa mm. sababin haihuwa ne suna daga cikin wannan abin da Allah ya na'am to Allah saka alkhairi shi mal da alkhairi Allah ya bada lada amin mm. malam tace ni mata aure ce amma mijina baya nuna min soyayya ko kadan hasali ma abubuwan da yake nuna min kamar babu soyayya a ciki ko kadan eh, in na fara na faɗa masa cewa ah, ka daina suna yanzu sai ya yi shiru abubuwan kuma sai ci gaba suke ko kallo na ah, baya son yi a fuskar shi nake eh, ganin ah, tsantsan ƙiyayyata amma ya ke fito ya faɗa min to malam yanzu ni eh, nima na ji ba na son shi a raina ko kaɗan kuma sai tunanin tsohon saurayi na ya dame ni gaskiya abin yana damuna ah, yanzu malam ya zai almurkulillah gaskiya ta yi kuskure da yawa ta tara mangarun da ba za a iya gaskata shi ba ta ce da suna tattauna da saurinta ko tana son saurinta amma soyayya bayan da za a yi kana tare da mutum cewa fuskan za a gane cewa baya son ba fuska kawai ke gane soyayya ba ya amara suna nan ai hmm. eh, ana ce da kana komai ba soyayya ba ne wannan wani zai iya nuna ma da fuska amma kare ke baya son ta bai eh, wannan irin dariyan damusa ne ba sai ba to amma kaddara ma shi haka yake yi mata aure ne fa haram ne ka so wani wuri a daban ki so wani wuri wani a waje daban wannan abin da ta yi haram ne ta yi tuba ta yi nadama in ba ta son mijin Ta yi kokar a koli a araba aure sannan inda ta ji ta aure wani wuta aure amma abin da ta dauka yanzu ta kwashe hanyar da zai shiga wuta wanda ba ta da wani abin da ta gaya ubangiji haram ne mata aure tana karka ta su wani fahim ba ka san ka daina mata karya ko ya wani abu ne hmm. wani abu ne daban baka in ka yanzu kin ce baki san samu ganta kare amma karka mata sharri cewa mutum ne baya ma eh, fuskansa kaga yana kiya a kana gidan mutum ina ce da ke kuna komai shi zancin fuska abin da ka faɗa fa zancin fuska da magana ne fa shi zai nuna adawa ya dawa mutum baya sauki ime shi ko wani abu ya fa sau muna kira ba ke son sa in shi mai baya son sa ba za mu sani ba tunda ba mu ji nasa ba ah. to a saya nan wurin a raba auren mm. amma ma dama kina karkashin aure mm. ki dinga son wani mutum wanda haɗari ne rayuwar ki na cikin haɗari mm. kuma ba kowa ke wannan sai matan da basu da asali wanda ba masu tarbiya ba ah. kuma suna kin Allah da manzansa da wannan abu Allah kiyaye mu dole saka alkhairi ce assalamu alaikum malam mai hukuncin wanda ya amfani da abin da ya noma a gonarsa kamar yanke masara da sauransu kafin girbi hukuncin fidda zakar amfanin gona ai ba laifi ba ne mm. yanzu gana da masara eh bismillah malam maryam salamu alaikum barka da shigowa cikin shirin afirka fatawa me tambayan ke lafiya alhamdulillah to bismillah wa na'am na'am na'am tumeitafuta aidha Kigamo inshallah. Mm. Tayeb, mara moja akwai tambayan? Tayeb, za ki ji bayan insha Allah. To mu kwana lafiya. Malam wancan mai amfanin gona. mai tambayar da muke na mai amfanin gona cewa ga shi ya yi noma misali zai yana bukatar wani ko ya cire Eh, amfani wani mutum da yake a da yana da masara ya nuna hmm. ina sayar ma masu gasawa hmm. shi ga auna kwanon da yake dibawa ah. wani kwanon ya kai goma da ke kwanon da ya ba Allah hmm. dan yin sako bushe shi ah. yanzu misali mutum ya diba masara ya fara diba yana sayar da masu gasawa ah. ya kai kwanon goma shi da ko kwanon da ya ba Allah yawan yana da damin amfani da gonansa amma ya barin ga aunawa ya auna ya bayar kowane kwanon goma ko dimi goma ya ba da allah goma daya ba lalle ba ne shan cashe shi yadda ya yi shi haka ya raba shi haka da zangoniyar eh, yadda yake dai yanzu ya diba su yadda yake yake sayarwa ya kai kwano goma shi ba Allah daya mm-hmm. salamu alaikum rahmatullah ala hafsa salamu alaikum Na'am Barka da a cikin shirin mai tambayar ki. Alhamdulillah. Muna godiya mai tambayar ki. a a muna jiki malam rage sautin TV ki ringa jiya ya ta waya. ke malam akwai ya yi wa zai uku? Na'am. To ne ke wai bango na tafi saki daya. Na'am. sai ƙara cewa na sake ƙara cewa uku a waje ɗaya sai kuma eh a lokaci ɗaya amma kuma ba a tare ba da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe ya faɗa sau uku to sai ta masa wai irin rashin kunya haka ne yake to eh sai ta masa rashin kunya wai yake in ana saki ɗari uku ma zan yi sai kuma suka zo suna so su mai da auren hmm. sai ya ce sai suka je wani malami wai neman fatawa ya ce su wai ai cewa ne ya sake ta saki ɗari uku ya bushe guda ɗaya yanzu saki ya dawo shi ne ke so in yi a malam da Allah ya ba mu fatawa akan hakan zan mutu da kwamin na so su zo su je. Ta, za ki ci bayan insha Allah. lafiya insha Allah. mana ce salamu alaikum da allah tambaya nan eh, ita ce wace sura ake karanta a sallan walha allah ce farkar mata ta yasar na qur'ani ba ware wani surorin da za a rage sallah wadda hashe gurguda abin da allah ya hura ma hmm. shi za ka yi mata ya yasar na qur'ani hmm. za a yi ta face a kara suratul ilas ko wani sura wanda allah ya sauka maka hmm. shi ake yasar lawa duha to saka da kai shi tambaya ta biyu kuma wala an ce da an fara sallan walha ba a daina ta so idan mutum ya daina yake nan kuskuren ba wanda ya fara wannan hmm. shi kuma manzo Allah masallala ba kullun ke yin sa ah. don wado an fara an yi shi wani lokaci za a bar shi saka gani farko mana nasha take hana ta ta inkari cewa manzo Allah baya wasala wadu hmm. da sallallahu alaihi wasallam wani wadu shi ya zawo daga tafiya ke yi ba kullun ke yi ba hmm. saboda haka zaka iya a bari wani lokaci ka yi amma ba ce kuma ba wadu ba ne kowane aiki alheri a dawamu ha hmm. yin dawama shi ne fiye yin aiki ibada si maza na sallah ce ibada karma aiki kankanta a yi dawamansa hmm. eh, amma ba ce ringa yin kullum shi wa duha ka yi shi yau kuma nan kwana uku kwana hudu yi ba laifi eh, in kana kullum ba laifi eh, in kai kullum ai shi abin da aka fi so hmm. salamu alaikum rahmatullah Ƙarin Suleiman barka da shigowa cikin shirin. a shi akan da Kasaru? Kasaru, kasaru. Na'am, um, mutane da su tafi da kaso. Za su je Abuja buga bolaka. Na'am. Akwai wasu na Abuja kai su za su yi kwana uku. to wayannan za ta fi lafiyar kasar ne tunda gwamnati ya ba wani abu a addini ba ne ko gashe da mara lafiya shin ya lafiyar da ne kasar ne ko kuma na su cikin sana'ari. Taib, tambaya ta biyu. Na tambaya ta biyu kuma shi ne a marabin irin mutane ke makarantar mataki a makarantar na haka. Masu kuma rayuwa haka. Na'am. Shin ya da su ɗan yi a cikin makarantar da yi masallaci ne ko kuma lallai ta san su ne masallaci tai ta uku dan ya ga a gwamnati a makaranta goma akwai wanda suke sallah ba ta ba ta zuwa masallaci a nan suke yin sallah a cikin makaranta na gefe suka yi masallaci suke sallah a ciki to za ka ji bayani akwai tambayan ne ta da ta kashe kuma tfaddal um, malamin hukuncin wanda idan suna sallah kamar sallar azhar haka na'am bakin su baya sai da su suna karatu a cikin zuciyar su kamar kanin ce ba bakin su baya rufi haka su ke ya rubuta wannan sallar su ba ta lefin baya irin dan rubuci haka kamar suna tsari da yin abin gina. to za ka ji bayani insha Allah. Amin Allah. amin Allah muna godiya. malam ce malam ya halatta mutum ya shiga banɗaki da wayarsa alhali yana jin wa'azi a cikinta shi kuma yana wanki a cikin banɗaki shi zai kunna wa'azi e eh, sauci daban sauci an ka sauci shiga kan sauci shiga wani abu da yaji shi na ji ba sauci ne ba laifi ba ne zai ya sauci shi ba laifi ba ko da shiga da wani cikin bayan ba eh. hmm. ah, ana so a exaggeration zance zance bandaki zancen bandaki ba su mutum hada sarki kamar ƙur'anin da waje hada su da kazanta shi ake gudu amma ai mace ya hada ce ƙur'ani shi da kansa ya shiga bandaki ƙur'ani na kansa inda ƙur'ani ke kanka bai tasirantuwa bandaki ba haka na wanda yake cikin waya ne ka tafi da kur'ani yanzu kana sojiya zaka shiga bandakuna ne mm. kana da ƙur'ani ko kana da kudi akwai riyal a ciki zaka zubar shi a waje ne ka ware wurin ka ajiye shi an gama shi ka dauka tunda ba abin da ya hada da wannan abu السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم alaikum salam amma sadiq barka shigowa cikin shirin me ya tambayan subhanallah to maimaita ba wasa daga muryanki sai ki tambayan ci bayani insha Allah Allah sa ka ɗau wuta mayo to to malam an samu to ki saurari an san ki malam an samu ta tambayar ta Muhammad mm-hmm. Sadiq tambayar ta farko kina tare da mu a tana magana akan cewa a mace mai al'ada za ta yi karanta alkurani da waya eh za ta iya karanta alkurani da waya mm. ko ba da waya ba za ta karanta da ka mm. ba laifi ba za ta karanta da kur'ani ma ba da waya ba a jisai da suka zo cewa mm. kar mai gina al'adai ta ba kur'ani sun da ife ne eh ka tana da damar ta karanta da waya ta karanta da kur'ani ba laifi musamman ta haddace mata yi muraji a kanta ba komai eh. tambayar ta eh. biyu malam take magana akan cewa ah, tana tana harkan kasuwanci ne ta so abuwa saro abuwa ta siyar waɗansu idan suka zo mai kun siya hannun ta su ce a ah, su kai ta kai su wajen da take siya za su je siya a can to idan ta kai su can ah, in suka siya a can mai shagon sai ba ta wani kaso wani percentage eh, ya wannan dillanci ne hmm. ta ji da dillanci ta nuna kwastoma ne wanda suka yi da shi ya da su hmm. a ce a ba ta wani abu wannan shirci ne wanda ka kai masa kwastoma ba laifi wa shi ake kira dillanci to masha hmm. Allah ma wasa dikin jansan ki to mu kwana lafiya eh, eh, na'am طيب نعم ke me ke nufi wannan kare fusari ko menene ke ta kina nufi fusari fusari ko menene suke fita ba wanke fusarin ko a to wannan ya wajibi ne malama ma wajibi ne mutum ya shiga ban ake wanke kama ruwa shi ake kira kama ruwa shi ne ake kira sarki an gama sarki shi wanke kafafuwa don shi ko yana yana kan fallatsa musu wani lokaci amma sai su fito haka a to wannan ba daidai bane hmm. kuma ba daidai bane wannan ai shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ina daga cikin azabar kabari wanda baya kiyaye fusare zuba jikinsa wannan yana cikin azabar kabari wanda fusari baya kare fusara ga zuba gangan jiki sa an gama wanke shi an bari haka shine an zaba farko a cikin wuta a nan duniya to mm. ba bismillah to amin mm. kuma lafiya mara an ce mu je wutar lokaci mu dawo to ba lafiya masu kallon mu kada ku yi da akwatar ɗin ku za mu je wutar lokaci mu dawo kasance lafiya musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske